This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 23 ga watan Satumba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. A yau shugabanni da jami'an diplomasiya na kasashe za su gabatar da jawabi kan batun karfafa ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya. Sannan a yau ne sojojin Isra'ila suka kai wasu ƙazaman hare-hare ta sama a kudancin Lebanon. Jami'an Ukraine sun ce harin saman da Rasha ta kai a birnin Zaporozhye ya jikkata akalla mutane goma sha shida. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wato za ku ji rahoto a kan buɗe babban taron majalisar ɗinkin duniya na shekarar 2024 a birnin new york da ke na amurka kamar yadda kuka ji a kanin labarai inda ake sa ran za a mai da hankali a kan tashe-tashen hankula a wasu ƙasashen duniya batun tsaro da kuma ƙudurorin da majalisar ta sa gaba. Bayan haka za ku ji hira da Awwal Ibrahim Musa Rafsanjani shugaban kungiyar CISLAC mai sanya ido akan harkokin majalisun Najeriya wanda shi ma ke halartar babban taron na Majalisar Ɗinkin Duniya. Shin ko ne ne mahimmancin haɗin gwiwa da ƙungiyoyin farar hula da gwamnatoci ga Majalisar Ɗinkin Duniya? to kamar yadda aka sani dai ita da kanta majalisar ɗinkin duniya ta yi imanin kan cewa ba za ta iya yin nasara a cikin aikace-aikacenta ba dole sai ta haɗa ƙarfi da ƙarfi ga kungiyoyi irin na farar hula irin namu don a tabbatar da kan cewa an yi nasara ga duk kudure-kuduren da take wanzarwa To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba kamar yadda muka saba a kowace ranar litinin a wannan lokaci. Yau ma baban gida Jibran zai gabatar da shirin ilimi wanda ya tattauna akan batun amfani da fasahar AI. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A yau Litinin ne shugabanni da jami'an diplomasiya na ƙasashe za su gabatar da jawabai kan batun ƙarfafa ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya. Shirin da ke zuwa kwana guda bayan amincewa da tattaunawa kan batun magance matsaloli da dama na duniya, kama daga sauyin yanayi rikice-rikice da talauci. A jiya Lahadi ne wakilan suka ba da izini na ƙarshe ga yarjejeniyar makomar duniya. wadda ta kunshi lamuran zaman lafiya da tsaro ci gaba mai dorewa yin haɗin gwiwa na fasahar zamani matsalolin take haƙin ɗan adam da kuma na jinsi an amince da yarjejeniyar a taron kwanaki biyu da aka yi wa take taron kolin makoma wanda sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya kira ya ce na kira wannan taron ne saboda duniyarmu tana kaucewa hanya kuma muna buƙatar ɗaukar matakai masu tsauri da yanke shawarar da za su mayar da mu kan tafarki rikice-rikice suna ƙara ta'azzara kuma suna ƙaruwa kama daga gabas ta tsakiya zuwa ukraine da sudan da ya kamata a kawo ƙarshe cikin gaggawa tsarin tsaro na bai ɗaya yana ƙara taɓarɓarewa ta hanyar rarrabuwar kawuna makaman nukiliya da ayyana fagagen daga A yau Litinin ne sojojin Isra'ila suka kai wasu ƙazaman hare-hare ta sama a kudancin ƙasar Lebanon a daidai lokacin da ake ci gaba da gwabza faɗa tsakanin Isra'ila da mayakan Hezbollah. lamarin da ya haifar da fargabar barkewar yakin gama gari sojojin isra'ila sun ce sun kai hare-hare fiye da ɗari uku yayin da kamfanin dillancin labaran ƙasar lebanon ya ba da rahoton cewa an kai munanan hare-hare a yankuna da dama na kudancin kasar. Kakakin rundunar tsaron Isra'ila Riya Admin Daniel Hagari ya bayyana a wani saƙon bidiyo cewa sojojin Isra'ila sun ɗauki matakin kai harin ne a matsayin martani ga shirin ƙungiyar Hezbollah na yin lugudan wuta a yankin Isra'ila. yawaitar yakin da ake yi a kan iyakar isra'ila da lebanon a cikin makon da ya gabata ya sa ma'aikatar harkokin wajen amurka fitar da wani sabon gargaɗi ga masu tafiye-tafiye inda ta buƙaci amurkawa da su fice daga lebanon a cikin jiragen kasuwanci tun suna da damar yin hakan Jami'ai a kudu maso gabashin Ukraine sun faɗa a yau Litinin cewa harin saman da Rasha ta kai a birnin Zaporozhia ya jikkata akalla mutane goma sha shida. Ivan Fodorov, gwamnan yankin Zaporozhia ta kafar sadarwa ta Telegram ya ce, hare-haren sun kuma lalata gidaje goma sha uku cibiyoyin ilimi, motoci, gareji da kuma wasu gidaje masu zaman kansu. Sojojin Ukraine sun ce Rasha ta kai wa kasar harin cikin dare da jirage marasa matuka guda hudu da makamai masu linzami guda biyu. Ita ma ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a yau Litinin cewa ta harbo wasu jiragen saman Ukraine guda hudu a yankin Belgorod da kuma wasu guda hudu a yankin Kursk. Shugaban Ukraine Zelensky kuma yana shirin yin jawabi a wannan makon a Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ganawa da shugaban Amurka Joe Biden. To kafin ku ji karshen labaran duniyar za zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A kowane watan Satumba shugabannin ƙasashen duniya na taruwa a birnin New York da ke nan Amurka domin gabatar da jawabai a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara-shekara. A bana ana sa ran shugabannin za su tattauna a kan batutuwa da yawa ciki har da yakin Gaza da na Ukraine da kuma tsaro a wasu ƙasashen duniya, tattalin arziki da dai sauransu. wakiliyar muryar amurka margaret bashir ta hada rahoto akan buɗe taron ga baba yakubu makera da fassarar rahoton A wannan mako ne za a kaddamar da babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya mai tattare da shagulgula inda za a gudanar da taron koli akan makomar duniya. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres kenan yake cewa na kira wannan taron kolin ne saboda yadda duniya ke kaucewa hanya da kuma buƙatar ɗaukar muhimman shawarwari domin dawo da ita a kan tafarki da ya dace. Taron shekara-shekaran da aka amince da shi bai ɗaya mai take yarjejeniyar makomar duniya. Wani tsari ne mai kunshe da abubuwa da dama da ke nufin tabbatar da cibiyoyin ƙasa da ƙasa za su iya gudanar da aiki a faɗin duniyar da ya canza sosai tun lokacin da aka kirkiro da shi a shekarar 1945. rasha wacce ta nuna adawa sosai akan abubuwa da ke cikin yarjejeniyar a daidai lokacin da ake kammala tattaunawar da aka kwashe watanni ana yi a makon da ya gabata ta nemi yin kwaskwarima kan daftarin kafin amincewa da shi amma ba ta yi nasara ba yarjejeniyar tana da manyan manufofi na kawar da talauci da kawo ƙarshen yunwa da gina al'ummomi masu zaman lafiya da haɗin kai hakanan yana neman daidaita rarraba ta fasahar zamani yanzu babban aiki na aiwatar da abubuwa ya fara mio motley prime minister barbados cewa yake but our people know instinctively that this will only be talk unless there's a fundamental mutanenmu suna sane a tunaninsu cewa wannan zai iya zama magana ne kawai sai dai an sauya yadda muke gudanar da al'amura da kuma wanda ake gani ko ake ji a wannan matsayi na ɗaukar shawarwari babban sakataren ya yi ganawar fuska da fuska da shugabannin duniya da dama a jiya lahadi ciki har da leslie voltaire mamba a majalisar kula da miƙa shugabanci ta ƙasar haiti sun tattauna a kan buƙatar tabbatar da ganin an rantsar da zababbiyar gwamnati kafin watan fabrairun shekarar 2026 kamar yadda masu ruwa da tsaki na kasar haiti suka amince kana su yi aiki tare domin samun taimakon kasashen duniya wurin magance tashin hankalin kungiyoyin banga da kuma tsananin bukatar taimakon jin kai yaƙe-yaƙe a gaza da ukraine da sudan batu ne da zai ɗauki hankali a wannan mako miliyoyin mutane ne suka rasa matsugudansu ko suka zama 'yan gudun hijira daga waɗannan wurare uku da ake yaƙi da kuma ake fama da tsananin buƙatar taimakon jin kai Filippo Grand ne shugaban hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi bayani yana mai cewa. Humanitarians are not stretchable forever. Ba za a iya uzurawa masu aikin jin kai abada ba. Uh, Muna kuma da iyaka a aikinmu. Kuma ina gargadin masu yanke shawara da 'yan siyasa cewa idan har ba su ya kokarin kawo ƙarshen yakin cikin lumana ko kuma akalla yin shawarwarin tsagaita buɗe wuta za mu shiga cikin matsala. grand ya bayyana damuwansa akan yadda yakin Gaza yake faɗaɗa zuwa wurare na baya-bayan nan shine a Libanan. Ya shaida wa muryar Amurka cewa faɗaɗa rikicin na iya haifar da sakamako mara misaltuwa. Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. mutane hudu ne suka mutu inda wasu goma sha bakwai suka jikkata yayin da wasu 'yan bindiga da dama suka buɗe wuta a cikin daren ranar asabar a jihar alabama da ke kudancin amurka harbin ya faru ne a wani fitaccen wurin nishadi da ke birnin birmingham wajen da ke yawan samun cunkoson jama'a a daren ƙarshen mako shugaban 'yan sandan jihar scott tormont ya shaida manema labarai cewa wasu da ake zargin sun fito daga cikin wata mota ne suka yi harbin cikin wani gidan rawa suka kuma koma cikin motar suka gudu harin kan mai uwa da wabin yana ɗaya daga cikin ire-iren matsalolin harbe-harben bindiga da ake samu a wannan shekarar a birnin kuma hakan ya sa mazauna yankin cikin fargaba inda suka yi kira ga jami'an tsaro da su taimaka a magance matsalar da kuma matsalar tashe-tashen hankula akwai yiwuwar masu gabatar da kara na amurka za su iya bayyana sabbin bayanai game da binciken a zaman saurare da aka shirya farawa da karfe goma sha ɗaya na safe agogon amurka wanda ya daidai da karfe uku na rana agogon gmt yayin da suke cewa ruth na da haɗari ga jama'a kuma dole ne a ci gaba da tsare shi har sai an fara shari'a ana tuhumar Ruth da mallakar makami a matsayin mai laifi kuma da mallakar makamin da lambar sai ya goge ana iya kawo wasu tuhume tuhuman Wani jami'in leƙen asiri na Amurka ya hango makamin inda ya yi ta harbin kan mai uwa da wabi inda Ruth yake lamarin da ya sa wanda ake zargin ya gudu a cewar ƙarar. daga baya an kama Ruth a kan babban hanyar florida jami'an amurka sun ce Ruth bai yi harbi ba a lokacin da suka yi arangama da shi a filin wasan golf kana bai biyo hanyar da trump yake ba wanda ke da nisan taku 300 Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu leƙa birnin New York inda aka fara babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na bana. Shin ko menene taken taron kuma yaya yanayin tsaro da zirga-zirga yake a can birnin? Na tattauna da Awal Ibrahim Musa Rafsanjani shugaban kungiyar CISLAC mai sanya ido akan harkokin majalisun Najeriya wakili kuma a kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International da ke halartar taron don jan halin da ake ciki. To, ah, mun shigo ah, majalisar ɗinkin duniya ah, da ake wannan taro na summit of the future wanda ya kunshi shugabannin kasashen duniya da kungiyoyi irin namu don neman a tabbatar da kan cewa an samu daidaita da ake tafi da al'amura a duniya to ya yanayin tsaro da zirga-zirga yake yanzu haka a birnin new york to a birnin new york a musamman inda ake wannan taro na majalisar ɗinkin duniya akwai cikakken tsaro a wajen duk wanda ba shi da wani abin yi ba za a gan shi ma a wajen ba saboda dama a nan kasar mutane ba wai yawo suke kawai ba a duk wanda aka gani a wajen taro an gayyace shi ne ko kuma ina da wani al'amari da zai gabatar saboda haka duk waɗanda aka gani shaida suna da wato um, rijista suna da identity card da shiga su fita amma idan ba ka da wannan identity card ba za ka yi hanyar wajen ba ma jami'an tsaro suna nan a ko ina a ko na kwana an rurrufe idan ba ka da wannan shaidar kan cewa an ma rijista ka shiga wajen ba za ka iya shiga ba ba za ma ka karo wajen ba. To menene taken wannan babban taron na bana? To wannan taro dai na bana an eh, eh, ita da kanta majalisar ɗinkin duniya ta mai da shi kamar wani taro ne wanda aka zo a tattauna a tabbatar da kan cewa duka kudurkuren da shugabannin kasashe suka sa a gaba an samu an yi nasara a kansa saboda haka eh, ana da afamin din yadda za a tabbatar da eh, wanzuwar ko kuma aikatar da wannan eh, wato kuduri na majalisar ɗinkin duniya babban abin sha'awa shine duka hukumomi ko kuma shugabannin kasashe da ƙungiyoyi irin namu duka muna buƙatar mu tabbatar da kan cewa dai babban ƙudurin nan na tabbatar da ci gaba a duniya wato sdd sustainable development goal an samu an cimma wannan ƙudurin suwa da wa ake sa ran za su gabatar da jawabai a taron kuma a wani ranaku to kamar wannan ah, summit for future shi eh, ya already ah, minista din najeriya wato ah, ministan kasashen eh, harkokin kasashen waje mm. wato minista yusuf tuga ya riga ya yi jawabi a maimakon najeriya inda ya nuna kudurin eh, najeriya ta tabbatar da kan cewa za ta bi duk da za ta biye don a tabbatar da wanzuwar ko kuma ci gaba mai ɗorewa da kuma tabbatar da kan cewa an yaƙi talauci an yaƙi wato rashin zaman lafiya yanzu kuma gobin allah ya kamu mataimakin shugaban kasa na najeriya zai zo ya yi bayani a cikin zauren majalisar ɗinkin duniya inda muke sa ran cewa shi ma zai taɓo yadda za a tabbatar da kan cewa an samu ci gaba mai ɗorewa an samu zaman lafiya a duniya da kuma najeriya da kuma yadda za a gudanar da ko kuma a tabbatar da kan cewa an tanadar da kuɗaɗe don a samu ci gaba mai dorewa a sauran shugabanni su ma da dama za su yi jawabi tsakanin gobe da jibi idan allah ya kai mu ta yaya haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyoyin farar hula irin naku da gwamnati da ma sauran ƙasashen duniya ke da muhimmanci a irin wannan taron to kamar yadda aka sani dai ita da kanta majalisar ɗinkin duniya ta imanin kan cewa ba za ta iya yin nasara a cikin aikace-aikacenta ba dole sai ta hada karfi da karfi ga hukumomi ko kuma kungiyoyi irin na farar hula irin namu don a tabbatar da kan cewa an yi nasara ga duk kudure-kuduren da take wanzarwa saboda kawai a gwamnati ita kadai a gwamnati ba za ta iya yi ba dole ne tana bukatar tallafi tana buƙatar taimako tana bukatar wato agaza don a tabbatar da kan cewa an cimma kudurin da aka sa a gaba. A gaida Awal Ibrahim Musa Rafsanjani shugaban kungiyar CISLAC. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar dan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kanji mana da ilimi abun rainawa. Masu rawa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A cikin shirin namu na yau za ku cewa gwamnatin Amurka ta sha alwashin taimakawa kasashen Afirka wajen inganta dabarun amfani da kirkirar fasahar nan da ake kira AI a turanci. dan kuma muka ketara jamhuriyar Nijar za ku ji irin matsalolin da iyaye da kuma hukumomin makarantu ke fuskanta a a yanda ake shirye-shiryen komawa sabon shekaran karatu a kasar bisa la'akari da ambaliyar ruwa da ya mamaye wasu makarantu da wasu alkaryu lamarin da ya kai ga mai da makarantu sansanoni 'yan gudun hijira fatan za a yi sauraro lafiya. Can hakika ba da tangarɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa. A makon da ya gabata ne dai gwamnatin kasar Amurka ta jagoranci wani taro na inganta amfani da kirkirarriyar fasaha da aka fi sani da artificial intelligence ko AI a nahiyar Afirka. Taron wanda aka gudanar da shi ta yanar gizo ya kunshi ƙasashe na Afirka da dama. A lokacin wannan taro dai mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da nahiyar Afirka Joy Basu ta bayyana kudirin gwamnatin amurka da ci gaba da tallafawa nahiyar domin amfani da wannan kirkirarren fasaha ko artificial intelligence domin amfanin nahiyar da ma duniya baki daya dedicated breakout session on three sectors in agriculture education and healthcare and how do we direct these technologies to be able to make it um, easier and more cost effective diagnosing more quote unquote you know mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka mai kula da nahiyar afirka joy basu ta bayyana cewa cewa taron ya tattauna ne akan bangarori musamman guda uku da suka hada da harkar gona ilimi da kuma harkar lafiya ta bangaren lafiya an tattauna akan yadda za a bullo da wani tsari na samar da lafiya mara tsada ga al'umma na nahiyar afirka da za a yi amfani da kimiyya fannoni daban-daban na kiwon lafiya domin sauƙaƙa tsadan magunguna da kuma kiwon lafiya a nahiyar da zumar kawar da wasu cututtuka da yanzu haka suka kallabi nahiyar har ila yau an tattauna akan yadda da za a yi amfani da irin wayannan kimiyya domin gudanar da bincike akan cututtuka da dama ke damun bil adama kuma hanyar magance su. To daga Najeriya kuma za mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda wakilinmu Hamid Mahmud ya tattauna da masu ruwa da tsaki akan harkokin ilimi a kasar game da shirye-shiryen komawa zangon karatun farko na wannan shekara a kasar duba da irin matsalolin da ake fuskanta a kasar na ambaliyar ruwa da ya mamaye wasu yankuna na kasar da farko dai wakilin namu ya je ta bakin malam hassan shugaban kungiyar malamai na jihar agadas bana dai sanin kowa ne jamhuriyar nijar an samu eh, damana mai albarka wadda za a ce ba da jimawa ba a sami irin ta ba don ka wannan ruwan na sama da suka sabka sun haddasa banna cikin garuruwa daban-daban don ka cikin garuruwan na inda aka samu banna mutane mahi yawancinsu inda aka kai suka samu malaba shine cikin makarantun ne don ka banda kuma sauran makarantun nan da aka samu wasu suka faɗi don ka shine yasa ba tare da mamaki ba cikin eh, taron ministoci ta ɗauki ƙudurin kan cewa eh, maimakon rana ɗaya ga watan oktobar shiga lakwalta bana an maida ta 28 ga oktoba na ga shekara kwa kamar ya ku bangaren malama yake game da shirye-shiryen sai mu ce wanga mataki da gwamnati ya ɗauka daidai ne daidai ne don a samu a ba kowane malami kowane yaro dama ta yin karatu cikin lokacin da ya kamata kwa mun sha gani can wani lokaci sai a ce an koma lakwal mai yan aka zo a ga zahirance wani wuri ne a koma lakwal kenan maimakon a yi haka nan gara a ɗauki lokacin da ya kamata a shirya sosai don a samu a samu karatu mai inganci a samu lokaci isasshe na yadda kowane yaro kowane mushe ba ya samu eh, ragi ba daga cikin lokacin shi na aiki ko lokacin shi na karatu don mu bangaren malumin eh, makaranta sai mu ce alhamdulillah shirye muke kawai jira muke wannan lokacin ya zo in banda yan kurakurai da wanga aka samu wanga tangara da aka samu ta eh, makarantun ne wanda suka faɗi ko kuma wanda aka sa mutane daga cikinsu mu bangaren malumma shirye muke zuwa koma lakwal. so tari ana ma na irin wannan lokacin ma na fuskantar wasu matsaloli idan za a koma makaranta shin a bana ba ku san matsalolin ba su eh, matsaloli wanda muke ce maka ba wai wanda suka danganci ba koma lakwal ne wanda gare mu matsaloli ne daɗaɗɗu wanda yake in ka ɗauka kamar ɗaukan yan kwantarage zuwa ma'aikata na dindindin wannan eh, me ake ce mishi eh, revendication mu ne wanda sun jima yanzu haka suna nan aje ba ba a biya su ba su ne za mu iya cewa matsaloli me wa'anga wanda matsaloli wanda suka shahi dai ko malakwal sai in ce maka babu wata matsalar da take ta danganci ko malakwal kwan. to shi kuwa a bangaren sa malam umaru hassan wakilin ministan ilimi ya bayyana kokarin da gwamnati ke yi ta wannan bangare. Eh, shirye-shiryen dai da muke yi na lokol kun san bana eh, an samu ruwan sama diyawa ruwan saman nan ya tahi antuka ya taba wasu kalasoshi lalle akwai klasoshi wanda suka fadi sun kai kusan kilas eh, 80 a cikin jihar agares amma cikin lokal guda sai gani class biyu guda class biyu kenan ba duka lokal kenan ina ji akwai dai ekol guda goma sha ɗaya wanda muna tsammani su lallai ruwa ya musu banna kurai e eh, lokololin nan akwai eh, lokol biyu nan eh, wajen arlit arlit kare nouveau kare da nouveau kare 2 akwai lokol wajen shida wajen ingal da akwai nan ciro yan su ma da nan cikin cikin agadis kenan wasu lokololi ruwa ne ya shige su wasu klasoshi suka amma da muka yi lissahi e wannan ba su iya hana a ce ba a yi rantare ba inda an sai da rantare inda yake insha Allah a nan a gadis muna iya yin shi babu wani e, eh, masala kayaki na karatu kun ji dai e, eh, CNSP e, minista na education ta ce wajen miliyar biyu aka sa bana dan a sai kayakin lokal kenan muna tsammani alhamdulillah kayakin nan kuma in Allah da suna zuwa kahin a ce lokal ta tashi kun gani ba dai yadda aka yi har aviyon aka sa aka daddauko aka kawo su muna sammanin bana ma haka nan ne yana he mu ce in Allah ya yarda bana ma dai lokwalcin eh, ayi ayi rantarecin yadda ya kamata insha Allah amma mun gani nan Eh, jihar agadis akwai in ka kawo yaran ka sai a ce ka kawo jika jikan nan da na tambaya na min suka ce min kuddin kojes na ce a'a ba iya gama kuddin kojes da kudin sa yaro lokal tunda mu eh, diyan talakawa ne mun san jika wannan game hali yana gani ka ne amma da ka talaka in kana da da uku da hudu kenan jika hudu ina kai da kake nema ka ci ina za ka kawo yaro kuma da muka yi bincike muka gani yara da yawa abin da yake hana su jikan nan muka ce to da doka ta hana me yasa abin da doka ya hana muna bari cikin lokololi ana yin shi har a bar yara ana hana yara zuwa lokol shi yasa muka hiddo wannan takarda in ko ne kwajes ai eh, doka ta ce kwajes sai an yi rantare. To masaro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu na Agadas a jamhuriyar Nijar Hamid Mahmud da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Legal Gresham na ku babin ya ci a huta lafiya sai wani makon. Madalla a gaida baban gida Jibran, to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. mu na farko ya fito daga sanyu sama da tai da magaram ya ce salam voa hausa jingina batun komawa makarantun boko na wannan shekara da ya dace a yi a ranar 2 ga watan oktoba mai kamawa zuwa ranar 28 ga wannan watan da hukumomi na jamhuriyar niger suka yi a kafatanin makarantun boko na niger sakamakon tsananin ambaliya ya yi daidai da fatan allah ya baiwa hukumomin namu ikon shawo kan wannan matsala da ta tilasta jinkirin nan sako na gaba ya fito daga shehu adamu rijau ya ce a gaskiya yadda mutane ke mayar da hankali wajen neman duniya maimakon lahira abun akwai ɗaure kai kowa dai burinsa ya cuci wani domin ya rayu tabbas lahira akwai kallo fata kawai shine allah ya kai mu lafiya sai kuma sakon sumaila agnes malam fatori mazaunin jihar difa jamhuriyar niger ya ce ba mu yi mamakin yin watsi da sakamakon zaɓe wanda jam'iyya mai mulki ta pdp a jihar edo ta yi ba ganin yadda bayan an kammala zaɓe ko da na gama gari ne a ƙasarmu najeriya daga bisani duk jam'iyya da ta sha kayi sai ta yi watsi da sakamakon zaɓe don haka jam'iyyar pdp mai mulki a jihar ido ku garzaya zuwa kotu a hukumance ne kawai sai kuma sakon sani aliyu turaki ya ce wallahi shugabanninmu najeriya ya kamata ku ji tsoron allah ku duba halin da talakawa suke ciki domin wallahi kullum abin ƙara gaba yake yi wai ina ake so talakai sa kansa a wannan ƙasar tamu kullum cikin kunci haba shugabanni wannan nauyin da allah ya ɗora muku ya kamata ku sauke shi ku sani ko ba komai akwai mutuwa ya kamata ku duba halin da talakawa suke ciki sai kuma sakon da ke cewa muna jinjina wa matasan nan na birnin jos a game da yadda suka sarrafa itatuwa zuwa kayan amfani da kuma kawa da fatar mahukunta za su karfafa musu gwiwa sako daga sani mai lange-lange yalwaya wuri to kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya A yau Litinin ne shugabanni da jami'an diplomasiya na kasashe za su gabatar da jawabai kan batun karfafa ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya. Shirin da ke zuwa kwana guda bayan amincewa da tattaunawa kan batun magance matsaloli da dama na duniya, kama daga sauyin yanayi rikice-rikice da talauci. A yau Litinin ne sojojin Isra'ila suka kai wasu ƙazaman hare-hare ta sama a kudancin ƙasar Lebanon. a daidai lokacin da ake ci gaba da gwabza fada tsakanin isra'ila da mayakan hezbollah lamarin da ya haifar da fargabar barkewar yakin gama gari sojojin isra'ila sun ce sun kai hare-hare fiye da ɗari 300 kakakin rundunar tsaron isra'ila riya admin daniel hagari ya bayyana a wani saƙon bidiyo cewa sojojin isra'ila sun ɗauki matakin kai harin ne a matsayin martani ga shirin ƙungiyar hezbollah na yin lugudan wuta a yankin Isra'ila. Mutane hudu ne suka mutu inda wasu goma sha bakwai suka jikkata yayin da wasu 'yan bindiga da dama suka bude wuta a cikin daren ranar Asabar a jihar Alabama da ke kudancin Amurka. Harbin ya faru ne a wani fitaccen wurin nishadi da ke birnin Birmingham wajen da ke yawan samun cunkoson jama'a a daren ƙarshen mako. jami'ai a kudu maso gabashin ukraine sun faɗa a yau litinin cewa harin saman da rasha ta kai a birnin zaporozhia ya jikkata akalla mutane goma sha shida sojojin ukraine sun ce rasha ta kai wa kasar harin cikin dare da jirage marasa matuka guda hudu da makamai masu linzami guda biyu ita ma ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa a yau litinin cewa ta harbo wasu jiragen saman ukraine guda hudu a yankin belgorod da kuma wasu guda hudu a yankin kursk To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen mu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta ba da umarni da kuma injiniyan mu ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga shirin yau da gobe.